بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na seven sisters wanda yake a birnin london lawan street a north london a wannan yammaci na biyar ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar kuntawa a nan domin gabatar da tafsirar alƙur'ani wanda muka saba yi kullum insha Allah a as usual our tafsir will be in two languages Hausa and English mostly it will be in Hausa and uh, there is a in English, inshallah. After we finish every ayah, every verse, there will be a summary, even later. Inshallah ta'ala, in this uh, afternoon, we'll start from verse number, number 28. Ya rayuwar duniya ne ba lahiya saboda haka shi yasa za mu sharholiya mu mutane da yawa waɗanda suke yin sharholiya da wannan suke kafa hujja kasancewar suna tunanin ba wani abu lahira to shi yasa suke ganin cewa duk ma shigantakar da suka yi to ba su da matsala akwai wani wata mace da ta zo take tambaya cewa tana ganin cewa mijinta ba ba aure a tsakaninsu saboda ya zo ya ce mata ya yi bincike ya yi kwamfamin cewa ba wani abu sunan shi lahira duk abin da malamai suke faɗa na lahira to suna faɗa ne domin kada a shanta amma ya yi bincike ya gano ba wani abu na lahira to kaga tabbas tun da ya faɗi wannan da ilimi ya zama arne kuma babu aure a tsakaninsu saboda haka uh, da yawa wannan aƙidar kafirai ce kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a gurare da yawa akwai inda yake cewa kafirai suna cewa in hiya illa tunan ula. ai kawai mutuwa mu ce mun mutu shi kenan wa ma na hannu bi mun shari shi yasa a nan gurin suka ce wa ma na hannu bi ne. Allah subhanahu wa ta'ala says, they insisted there is nothing beyond this worldly life and we will never be resurrected. Wannan shi ne aƙidar kafirai suna ganin cewa babu wanda zai tashe su kawai iya rayuwar duniya ce amma ba magana tashi. Allah ya ce wa lautawa ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله سبحانه وتعالى ta'ala ولو ترى يا كي محمد إن ذاك inda to da kaga abin da zai razana ka izu wuqifu ala rabbihim lokacin da za a tsayar da su a gaban ubangijinsu sai a ce musu alaysa hada bil haqq yanzu shin wannan rana alkiyama ba gaskiya ba ce kalubala rabbina sai sai tabbas haka ne muna rantsuwa ma da ubangijin mu cewa gaskiya ce a ai da yawa sun nuna irin yadda allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa kafarai istifamat takariri a suratul tur allah zai ce da kafarai. afa sihirun haza am antum la tubsirun yanzu ita wannan wuta da kuke gani sihiri ce ko ne ku ne ba kwa gani islauha tasbiru aw tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun ku shiga ko ku yaƙuri ko kada ku yaƙuri Allah zai saka muku ne da abin da kuke aikata Allah subhanahu wa ta'ala a suratul mulk ya ba mu bayanin yadda za a tattauna tsakanin 'yan wuta da kuma mala'ikun da suke tsaron wuta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyizu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ne a tukun nadhir wuta za ta fusata ta harzuka duk sannan aka jefa wasu jama'a sai mala'iku su tambaye su ce wai ba wani mai gargadi ne da ya zo muku ƙaru bala sai su tabbas ƙadija ana nazir mai gargadi ya zo fatar zabna وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير sai muka ƙaryata muka ce ya mu ba wani wanzu da ya zo mana kuma kawai din makaryata ne suka ce laukun na nasmaru auna a makon na fi asali inda muna ji ji wanda zai amfane mu ko muna hankaltar abin da yake faruwa yadda ya kamata to ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu kasance daga cikin waɗanda za su shiga wata sa'ira ba amma matsalar da muka samu shine ba ma fahimta yadda ya kamata wannan ne dalilin da ya sa muka zama daga cikin insanira Allah maɗaukacin sarki a cikin suratu sa'ad nan ma Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani game da waɗanda suka kafirci afuwan suratu zuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasiƙan na kafaro ila jahannamin suma za a kora waɗanda suka yi kafirci ila jahannama suma za a kora su zuwa wutar jahannama ƙungiya-ƙungiya hatta idan ja'uha fuke haɗa abubuwa, suna zuwa sai a buɗe ƙofofin ita wuta. wa qala lahum tuha, sai waɗanda suke tsaron wutar sai su ce ah, wai ba wani mai gargaɗi ne da ya zo muku sai ya zo mana mana amma abinda Allah ya rubuta na azaba gare mu ya tabbata saboda haka yana da matuƙa ka amfani kowa ya dinga roƙon Allah tabbatuwa a cikin imani waɗanda kuma masu imani ba mu rinƙa roƙa musu Allah ya ba su imani ibrahim qayyim a cikin nuniyarsa akwai baitin da ya faɗa wanda yake mai ban tsoro wanda su da yawa idan na tuna wannan baitin har yanzu ina tsorata da ya yi bayani a kan ƙungiyoyi waɗanda suka kafirce suka fitilce sai ya ce lausha a rabbuka kun aiban mislahu lausha a rabbuka idan da a ce ubangijinka ya so to kai ma da ka kasance irinsu da ka kafirce wa Allah yace bal qalbu baina asabi irrahman saboda gaba ɗaya zukata a tsakanin yan yatsun ubangiji biyu su shi yasa yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi sallam yake yawan yi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Su yana da kyau mutum kada ya sakankance kada ya dinga tunanin cewa ruwa ta sha ya iya baki ƙoƙarinsa wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi akan wannan addini ƙaru bala wa rabbina ƙara fa zuƙul azab bima kuntum tafkurun saboda kuka kasance kuna da Allah ya aiko da shi Allah says but if only you could see when they will be denied before their Lord he will ask them is this after not the truth they will cry, absolutely by our Lord. Mana, this means that they will answer that it is really hereafter. He will say, then they will cry, absolutely our Lord. He will say, then take the punishment for your disbelief. This means that this punishment that I will punish you is the result of your disbelief. Now, قد خسر قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءوا الساعة بغتة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذنون Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله tabbas waɗanda suka kafir suka ƙaryata cewa ba za a haɗu da Allah sun yi asara sun yi asara hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan zaka gan su lokacin da alƙiyama ta zo musu baghtatan ba zato ba tsammani ba su yi zaton zuwanta ba ƙaru ya hasratana ana ma na fiha sai su dinga cewa ya hasratana kai ya nadama mu ya kai canmu alama na fiha saboda sakacin da muka yi wahum yahmiluna kuma alawar buhuri وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم سنة ɗaukar الزنبان أكل bayansu. wasu malaman tafsirin suka ce abin da ake nufi da wannan shine idan mutumin banza ko kafiri ya fito daga kabari ranar alkiyama to zai ga wani mutum mummuna mafi munin abin da ake gani zai ga wani mutum mummuna mafi munin abin da ake gani saboda haka sai ya ce masa ka gane ni sai ce ban gane ka ba sai ce ni ne mummunan aikin da kake aikatawa a duniya a duniya kana hawa na yau ni kuma zan haura saboda haka sai ya haye shi ya za ka ga mutum mummuna ya hau kan jikin ka ba za ka ji daɗi ba shine ma'anar wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna ɗaukar zunubansu akan hayansu. Allah sa'a ma yasirun abin da suke aikatawa mummuna ya muna Allah subhanahu wa ta'ala says losers indeed are those who deny the meeting with Allah until the hour takes them by surprise then they will cry woe to us For having ignored this, they will bear the burden of their sins on their backs. Evil indeed is their burden. وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون نعم الله سبحانه وتعالى يكتشى وما الحياة الدنيا إلا لئب وله وما الحياة الدنيا إلا لئب ولهو إتفاعي والدنيا بروان أبو بجي illa la'ibun kawai wasa ne wani awon da kuma warki ba wani abu ne rayuwar duniya kawai kamar kyaftawa ido ne mu duka nan shekaru ɗari da suka wuce ba ma nan ba ce mu ba ko kana nan mala ba kai kana da sarfara kana nan shekaru ɗari masu zuwa mu duka nan ba ma nan shi yasa Allah yake nuna cewa rayuwar duniya kamar shuka ce da ta fito ta bushe mu annama hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad sali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatara'u musfarran thumma kunu hutama ba wani abu ba ne rayuwar duniya illa kawai ko illa kawai la'ibun wa wani ne da wasa wata fakurun bainakum da kuma alfahari a tsakaninku wata kasurun fil amwali wal aulad sannan kuma da kuma kawai kowa yana so ya fi wancan yawan 'ya'ya da kuma dukiya kama sanya laifin ana jabal kufara na batu kamar misalin shuka ce wacce take birge manoma kuma ya hiju fatara wa musfarran kuma ya kone hukama sannan sai ya zo sai ya bushe ya bushe sai ya radiddige to haka ita ma rayuwar duniya take a suratul kaf Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma matsalul hayati duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa misalin rayuwar duniya kamar misalin inna ma matsalul hayati duniya kama in an zalna minas sama kamar misalin ruwa ne da muka sauko da shi daga sama fakhtalaqa bihi nabatul ard mimma yakulu an-nas wal hatta yake cewa kama in anzalna wa minas sama fakhtalaqa bihi nabatul ard sai ya cakuɗi da tsirrai fa asbaha shiman a يونس كما إنما مثل الحياة إنما مثل الحياة الدنيا كما إن duniya kama in فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كعلم تزن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون Allah subhanahu ta’ala yake cewa misalin rayuwar duniya kamar misali ruwa ne wanda muka sako da shi daga ƙasa muka sako da shi zuwa ƙasa har sai idan ƙasa ta cika ta baƙi kenan sai kuma Allah ya tashi duniyar dukanta sai kaga kamar ma ita wannan ƙasar ba ta taɓa yin existing ba so kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin yadda Allah maɗaukacin sarki ya tanaji rayuwa ta duniya saboda haka rayuwar duniya wargi akwai wani mutum da ya taɓa wani fatawa na wasu miliyan ɗari biyar waɗanda suke na haram ya ya kamata yi su na ba shi fatawa amma dai ƙarshe kadarori ya je siya da ku wallahi na ji tausayinsa sosai da na ji watan da ya wuce allah ya masa rasuwa hmm. hankali na ya tashi sosai to kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka rayuwar duniya fitina ce kuma damuwa ce wannan yana daga cikin abin da zai nuna cewa lallai rayuwar duniya rayuwa ce da ya kamata ji tsoronta saboda ya yi amfani da kudaden a guraren da suka kamata kuma ga shi ƙarshe ya zamanto cewa a Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mata hisabi a kan kuɗin da bai more su ba amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai mata hisabi a kansu wadaka haka wannan ne dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu ba wani abu bane rayuwar duniya illa kawai wasa ne da kuma wari wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun ita kuma rayuwar lahira ita ce ta fi alkhairi ga waɗanda suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki saboda haka duk wanda yake jin tsoron Allah to tabbas rayuwar duniya ba komai bacci a wajensa rayuwar lahira ita ce ta fi masa alkhairi saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa sakayya kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa cewa idan aka yi aljanna akwai mala ainu ra'at akwai abin da ido bai taɓa gani ba wala uzurin sami'at kuma kunne ma bai taɓa ji ba wala khatara ala kalbi bashar kuma bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar wani daga cikin mutane ba saboda da shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa bal tu'siruna al dunya ku kuna fifita rayuwar duniya amma kuma wal akhiratu khairun wa abqa ita kuma rayuwar lahira ita ce ta fi alkhairi kuma ita ce ya zamanto cewa ta fi dawwamuwa Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa yana nuna mana irin yadda yake ba da rayuwar duniya ga wanda yake so da kuma wanda baya so uh, Allah subhanahu wa ta'ala says in this verse this worldly life is no more than play and amusement. But far better is the eternal home of the hereafter for the mindful of Allah will you not then understand. Say, Allah subhanahu wa ta'ala it is cewa ajina قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun tabbas mun sani kuma mun tabbatar abubuwan da suke faɗa maka suna bakanta maka rai amma kada ka damu saboda ne saboda layin kan yukazzibuna su fa ba wai kai suke ƙaryatawa ba walakin na zalimina bi ayatin lahi su dai kawai waɗannan ayoyin ne na Allah subhanahu wa ta'ala su ne ba su yadda da su ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin wannan ayar shine kafirai sun yadda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai gaskiya amma abin da ya zo da shi na ayoyi ba su yadda da su ba wasu malaman sun ce wannan ayar ta sauka ne akan Abu Jahal Abu Jahal an taɓa ganin sa ya gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi musabaha suka wuce sai ake tambayar sa sai ake cewa a ya kai kake yin musabaha da wannan wanda ya canza addini iyayen shi sai ce ai na yadda da abin da ya faɗa amma ba zan yi imani ba ya ce saboda mu bani abdulmunaf mun yi kafaɗa da kafaɗa abubuwa da yawa har sai da muka zo muka yi daidai da su to yanzu kuma sun ce mu muna da annabi mu kuma ba mu da annabi saboda haka wallahi ba zan bi shi ba saboda haka kafirai da yawa sun san abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa gaskiya ne da yawa daga cikin su ma sun je sun saurara alkur'ani mai girma kuma da suka saurara sun gamsu cewa abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa gaskiya ne to amma wannan eh, abin da yake damun su na cewa ya za a aiko shi wannan shi yasa ba su yi imani ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce me yasa ba a aiko da wani annabi daga cikin waɗannan alƙaryatu masu girma guda biyu ba aka je aka aiko da muhammad daga makka sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmata rafi wai su ne suke rarraba rahamar ka ne na hannu na ƙasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. wannan yi rayuwar duniyar da kake gani mu dinnan mu ne muke rarraba ta na ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya mu ne muka rarraba wannan rayuwar muka sa wasu talakawa wasu muka sa su a saman wasu ba don wani abu ba illa kawai saboda ya zamanto a wasu su hidimta wa wasu inda Allah subhanahu wata'ala ya sanya duka kowa ya zama talaka to da ba za a ji daɗi ba saboda irin abubuwan da muke bukata a kawo daga ƙasashen waje da kuma manya-manyan abubuwan ci gaba to da ba za mu samu wanda zai kawo mana ba inda kuma allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara kowa ya zama ya zama mai kuɗi to shi kuma da yawa wasu ayyukan da ake bukata na wahala ba za a samu wanda zai yi ba har masallacin nan da aka gina waɗanda suka miƙa bulo za su zama talakawa ne saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa cikin hikimarsa sai ya sanya wasu suka zama talakawa wasu kuma suka zama masu kuɗi قد نعلم إنه ليحظوك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين الله يجحدون نعم Allah subhanahu wa ta'ala says, We certainly know that what they say grips you, O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is not your honesty they question. it is Allah's signs that the wrong in denies. Now. ولقد كذبت رسل من قَوْلِكَ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala kad kuzzibat rusulun ba wai kai aka fara karyatawa ba akwai annabawa da yawa waɗanda aka karyata su kafin kai a nan gurin Allah yana bawa annabi sallallahu alaihi wa hakuri ne domin kada zuciyarsa ta buga kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fala'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini kada bakin ciki ya kashe shi yasa Allah subhanahu wataala yake yawan yi masa hikayar irin yadda waɗanda aka aiko kafin shi suke mu'amala da annabawansu Allah ya ba da labarin annabi Nuhu a cikin suratul Araf da ya je wajen mutanensa ba su imani da shi ba suka gaya mai bakan magana amma suka ce inna lana raka fi zalalin mudi mu muna ganin ka a cikin bata Allah ya ba mu labarin mutanen annabi Hud shi ma da ya je wajen mutanen su suka ce inna lana raka fi safahatin gaskiya hudu mu muna ganin kana da wauta ma muna ganin kama kawai makareci Allah ya ba mu labarin mutanen annabi Salih da ya je wajen su ya musu wa'azi suka ce kun tafi fina marjiwan abla haza wala salihu da muna ta fatan zaka zama wani abu to amma kaga irin yadda ka kare kaga yadda ka kare sanu muna ta fatan zaka zama wani abu amma kalli yadda ka yi karkon kifi mutanen annabi shu'aib mutanensa ne yaran su ɗaya amma da aka tura su wajen annabi da aka tura annabi shu'aib wajen mutanensa me suka ce masa sai suka ce ma na fuka kasiran min ma takun hmm. yawancin abin da kake faɗa ma ba ma ganewa ba wai ba ma gane wani abu a yawancin abin da kake faɗa ya kai shu'aibu ba ma ganewa wa inna lana raka bai A kai shu'aibu mu fa muna ganin ka kana da rauni ma walaula rahatuka wajen naka? inda ba dan kana da dangi da yawa ba da mun cefe ka wa ma an ta'ala ina bi aziz kai ba kowa kowa ba ne saboda ka ga duka wannan karyatawa ne annabi nuhu ya yi shekaru 950 yana wa'azi amma a suratul hud Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil Wadanda suka yi imani da shi ba yan ne a wasu ruwayan ma ba su ce mutum bakwai ba kaga a shekara ɗari ma bai samu mutum ɗaya ba to shine Allah subhanahu wataala a nan gurin yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa laqad kuzifat rusulun min qablika tabbas an karyata wasu annabawa ba kafin kai fa sabaru alama kuzifu sai suka yi haƙuri akan wannan karyatawar da aka yi musu ba su shiga damuwa ba ba su shiga tashin hankali ba wa uzu hatta na nasruna an cutar da su har zuwa lokacin da taimakon mu ya zo musu annabu nuhu ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi har dai Allah ya gaya masa ya ce masa lan yu'mina min qaumika illa ka da aman kwata kwata ba a cikin mutanen nan naka iya waɗanda suka yi imani su ne fa za su yi imani amma ba za a sake samun wasu su ƙara imani ba saboda kawai kai shi sai Allah ya kawo taimako ya hallakar da duk waɗanda ba su yi imani ba Shi ne ma'anar wa udu hatta a na sona Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala mubaddila li kalimatillah ba wani abu da zai taba canza tsarin Allah abinda Allah subhanahu wa ya tsara a haka zai ci gaba da tafiya ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana nuna ƙarshen ƙarya kuma yana nuna nasara ga waɗanda suka yi imani da Allah wannan sunna ce ta Allah wannan tsari ne na Allah tuntuntuni kuma akan haka za a tafi Allah maɗaukakin sarki ce wala ƙadija aka min na ba'il ai ba ma sai mun maka bayani dalla dalla ba akwai labaran wasu annabawan ya zo maka duk da baka san duka ba amma dai akwai wasu ka samu labarinsu saboda har annabi sallallahu alaihi sallam. a ba duka labaran annaba da manzanni ya sani ba kamar yadda Allah ya ce wala qad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabbas mun aiko manzanni kafin kai akwai waɗanda ya zamanto cewa mun akwai waɗanda ya zamanto cewa mun baka labarin su kuma ba mu baka labarin su ba shine ma'anar wala qadija aka min naba'il Thank you. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتى وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا نبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Allah subhanahu wa ta'ala says to the Holy Prophet sallallahu alayhi عليه وسلم, we certainly know that. I think uh, indeed messengers before you were rejected, were rejected until our help came to them. And Allah's promise to help is never broken and you have already received some of the narratives of these messengers. Now, in kind of Kabbalah. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما السماء فتعتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allah subhanahu wa ta’ala har yanzu yana bawa annabi sallallahu Alaihi wa sallam a kuri, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa suratu hud, wa kullum na kusurai kamin an ba’in rusuri, ma’adu sabbitu bihi fu’adar. duk labaran da muke baka na manzannin nan to daga cikin dalilan da ya sa muke baka shine domin mu tabbatar da zuciyarka saboda haka shi yasa akwai lokacin da annabi sallallahu aka cutar da shi sai ya ce rahimallahu akhi Musa laqad uziya bi akthara min hadha sabara Allah ya ji dan uwana Musa an cutar da shi da sama da wannan kuma duk da haka yi haƙuri saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa waɗannan labaran da ake kawowa na annabawa ba wai ana kawowa ne don kawai a share fage don kawai a rage abin nan tsawon dare ba a'a Allah subhanahu wa ta'ala yana kawowa ne ba don wani abu ba illa saboda hakan zai taimaka wajen ya zamanto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tabbatuwar zuciya shi yasa Allah ya ce masa wa in kana kabura alayka iradu idan abin da suke maka na bujirewa ya girmama a cikin zuciyarka to ka fili ga mai doki fa in istata an tabtariya nafaqan fil ard idan ka samu damar da zaka iya yin wani kogo a ƙasa domin ka shiga cikin ƙasa har ka zo musu da wata aya aw sullaman fis sama ko ka samu wani tsani wanda zai kai ka zuwa sama dan ka zo musu da wata aya wacce za su gaskata ka to sai ka jaraba mana nan dai Allah subhanahu wataala yana nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da zai musu ba za su iya yin imani ba sai wanda Allah ya rubuta zai yi imani shi yasa bayan nan ya ce walau sha Allahu la jama'ahum ala al-huda inda Allah Ubangiji ya so to da ya tattara su kowa da ya yi imani duk wanda kaga bai imani ba Allah madaukakin sarki bai kaddara yi imani ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah subhanahu wata'ala ya so to da gaba ɗaya sun yi imani afa anta tukrihun nasa ta ya yakunu mu'mini yanzu kai zaka takura wa mutane ne ka ce dole kowa sai imani saboda haka imani a hannun Allah yake shi yasa yana da kyau mutum ya dinga roƙon Allah ya taimake shi ya datar da shi wajen ya ga cewa ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan ba zai sa mutumin da yake kafiri ya kafa hujja da wannan ba saboda Allah subhanahu wataala ya ba wa ɗan adam hankali ta yadda zai iya bambance abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai ba inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura da haka ba a kafa hujja da kaddara a wajen bijirewa Allah subhanahu wataala ba a kafa hujja da kaddara wajen bijire wa Allah maɗaukakin sarki saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba kowa hankali kuma duk wanda bai da hankali Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke masa alƙalami saboda ba zai iya gane daidai da abin da ba daidai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa wufi alƙalamu an salasatin an ɗauke alƙalami ga mutum uku sai ya ce na ɗaya anisabi hatta ya tarin an ɗauke daga yaro har sai ya yi mafarki sannan wa'anin na'im hatta ya sai daga kuma mutumin da yake bacci har sai idan ya zama cewa ya tashi daga baccin sannan kuma an ɗauke daga mawakaci har sai ya zama mai hankali shi yasa Allah ya ce kunan na minal jahilin kada ka zama daga cikin a waɗanda ba sa fahimta al'amara ya kamata ka tsaya ka iya bakin ƙoƙarinka amma shirya a wajen Allah take kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam innaka la tahdi man ahabbta walakin Allah yahdi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin a suratu shura Allah ya ce mata tabbat kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba Allah shi ne yake shiryar da wanda ya so ina ma ya tsaji إنما يستجيب ya يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم ثم إليه يرجعون نعم الله سبحانه وتعالى يكتشف إنما يستجيب الذين يسمعون waɗanda kawai za su amsa kiranka su ne waɗanda Allah ya ba su kunne wanda yake ne amfani su ne kawai za su amsa kiranka wani mauta ya ba a Allah wasu sun ce ma'anar wani mauta a nan ana nufin matattu Allah zai tayyata su wasu kuma suka ce abin da ake nufi da wani mauta ana shine kafirai saboda haka wani mauta ya ba Allah ma'anarsa shine su kafirai sai ran da Allah ya tashe su ranar ne za su gane cewa abinda aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi gaskiya ne kuma ilayhi yurja'un sannan zuwa ga Allah suke komawa saboda haka mutumin da ya imani rayayye ne ko da ya mutu mutumin da bai imani ba matacce ne ko da yana nan da rai Allah subhanahu wa ta'ala says only the attentive will respond to your call as for the dead Allah will raise them up then to him they will all be returned now sai aya وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم Allah subhanahu ta'ala ya ce wa qalu laula unzila alayhi ayatun wa qalu laula suna cewa me yasa ba za a saukan masa da aya daga ubangiji ba wacce za ta nuna kudurarsa kamar yadda misali aka saukawa da annabi salihu taguwa wacce take nuna annabtarsa tunda taguwar daga dutse ta fito ba daga wani abu da ya haife ta ba kamar irin yadda aka wa da mutanen annabi musa da annabi isa da sauransu ayoyi mai tashi ba za a saukan masa da aya ba sai allah ya ce kul inna allah qadirun ala an yunazzila aya allah maɗaukakin sarki ne iko ne ya saukar da aya amma fa walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikinsu ba su sani ba mana Allah zai iya aiko da aya zai iya aiko da aya wacce za ta nuna annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ba su sani ba kuma akwai ayoyi ma da yawa da ya saukar wanda su ba san ayoyi ba ne shi kanshi alkur'anin da ya zama gagara ba dau ko shi ma aya ne tunda akwai ah, mutane da yawa waɗanda suka akwai mutane da yawa waɗanda suka shahara da iya larabci da kuma fasaha amma duk da haka sun kasa kawo ko da kwatankwacin sura ɗaya daga alkur'ani i think insha Allah ta'ala will we are welcoming our brothers to this mosque Sheikh uh, Sugumel and uh, Sheikh Murtaba from Daura, Nigeria. Inshallah, we need to hear from Sheikh Sanu Sugumel some of the discussion about this basis. I think inshallah will benefit from him within five minutes. Thank you very much. Bismillah za mu ba da damar tambaya in ya gama discussion Inshallah, we'll, we'll hear from Sheikh, uh, from Sheikh Salif Sugumel some of the summaries of these uh, verses and uh, will benefit from him more about many things that inshallah will, will benefit from it. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حقيقة أنا مسلاتي يا سامو البركة ورد كما ya yi babbar sa'a da ya samu wannan babban malami wanda allah ta'ala ya kore masa zurfin bincike da wato hallale matsaloli na ilimi a wannan shekara za a daɗe ana kamuwa da waɗannan wato bayanai da karantarwa da shi profesa yake yi a cikin waɗannan 'yan kwanaki kaɗan na yi imani duk wanda ya kunna ya ƙara kunnawa ya ƙara kunna abin da aka ɗauka na wannan karatu a bayan ramadan to a kullum sai ya ƙara samun fa'idar da da bai same ta ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa professor alheri Allah kuma ya amfanar da mu da abubuwan da muka ci Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ci hakika ba wani abu da zan iya karawa akan abin da malam ya faɗa na fassara waɗannan ayoyi na alƙur'ani illa iyaka dai kamar yadda muka sani Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani kai ka ce don a yi irin wannan zaman da Allah ke cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wani alqur'ani da muka saukan maka da shi domin a yi tadabburi a cikin ayoyinsa waɗannan su ne tadabburi a gaya maka abubuwan da suke na sirrika a cikin alkur'ani da sirrika a cikin ma'anoninsa sannan mun sani cewa a wannan wata na ramadan mai daraja wata ne da shi kansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Allah ya ce an saukan masa da alƙur'anin mala'ikar jibril alaihi salam yakan zo su ƙara mudarasan wannan alƙur'ani ɗin ina zuwa su yi mudarasa tare da shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka zaɓar wannan lokaci a yi wannan karatu abu ne wanda yake mai muhimmancin gaske sannan mun sani cewa shi alƙur'ani haka kawai ko a wajen ramadan duk inda aka taru ana karanta shi ana mudararsa waɗanda suke wannan guri allah ta'ala yana saukan musu da nutsuwa ya saukan musu da rahama waɗanda suke tare da shi ya gaya musu cewa akwai bayi na mutanen kirki masu tsoro na masu neman rahama ta aguri kaza rahama Allah ta'ala yake cewa ba a cikin yake cewa gashiyar rahama gaba ɗaya take lullube su don an ce ta lullube su gaba ɗaya sun shiga cikinta dumu-dumu ba wani ɓangare na jikinsu ba ce da cikin rahama wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana lokacin da mala'ikun rahama suke kan zo wajen da ake karatun alkur'ani waɗansu ma wani uzuri yake kawo su ba wai su saurari alkur'anin ba amma Allah ta'ala zai ce gaba ɗaya wanda yake gudun da wanda ya zo jin karatun da wanda ya zo don wani uzuri yake gudun duka a rubuta masa rahamata don haka ni abin da zan iya cewa shine dukkanin waɗanda suka yi tunanin kawo profesa wannan masallaci wallahi an daɗe ba a yi tunani mai kyau irin wannan ba domin ba a nan ba ko a najeriya ba wani masallaci da zai sami malam a matsayin wanda zai tafsiri ba tare da yawa allah godiya ba don irinsa kaɗan ne a cikin malamai saboda haka duk wanda yake da hannu wajen tsara wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu kuma dukkan waɗanda suke halarta wannan masallaci Allah ya ba su ladan da ya alƙawarin bayan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya sa mu ji mu yi aiki da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Salisu Thank you very much, Maman Hamda. Allah ya saka da kai. Now, Allah mai tambaya. a cikin karatun da aka yi a cikin na malam ya fassara fana Allah mauta da ba ba cewa kalmar almauta a nan za ta iya ɗaukar ma'anar kafirin kaga zai zanto mautun ne majazi ko za ta iya zama tana da goyon baya da wacce ayar da Allah shi ta cewa a nan gaba a cikin a kamar mai ba a kai na a kamar kana mai san kamar na kan gusa da ma su na kare mai a kamar mai san galibin abin da za ta shi ne shi ma ne na haka ne eh, za su zama suna da alaƙa da juna a bisa wannan fassara da mauta anan bauta a gurin alkufar haka ne Allah ya saka da alkhairi akwai mai wata tambaya na'am in akwai tambaya daya If there is any question we can answer before the time of Adhan. so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa'a Allah kuma ya ba mu dacewa Allah ya amsa mana waɗannan ibadu da muke yi gaba ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك